wani irin yanayi zaka shiga idan ka kira wayan budurwanka ka ji shi busy a gaskiya ba zan ji daɗi ba Ok to ta wani hanya za ka yi wa 'yan kallo bayani da za su fuskanci abin da kake nufi da kuma yanayin da za ka shiga ko yanayin da za ka ji idan hakan ta kasance? Eh, eh gaskiya a yayin da na kira wayan budurwa na same ta kuma layin abuse ba zan ji daɗi ba in the sense that a tunani na tana hira ne da wani kuma ni muddin idan ina son mace zan yi kishi a kanta domin kishi alama ne ina son ta. kuma hankali na ba zai maida ba akan wani dan uwanta ne ko babanta ko mamanta ya kira ta kawai a tunani na reaction dina kawai tana hira ne da wani abin da kai zai tunani idan ya kasance ka kira wayan budurwanka ka ji shi busy ya za ji a ranka da farko dai lokacin da zan yi kokarin kiran wayan zai iya kasancewa ko an bata min rai nake so na kira ta na ji irin hankali na kwanta irin kasancewa na ji murya taka to ba da time da aka ce na kira kuma na ji wayan busy ko a kashe gaskiya kuma san wannan bacin ran zai karu domin na kira ne domin a faranta min rai gaskiya a ƙarshe dai ba zan ji daɗi ba musamman ina da kamar karakta na kiran waya kusan sau uku ba da time da aka ce na kira sama da uku to zan yi uzuri amma a wannan lokacin in dai na kira da a rana na ji ba a daga ba to wani abu dai zai fara zuwa raina ko ya kasance akwai wata alaƙa ta shiga tsakaninta da wani kuma dai akwai wani abu da ne wanda ba ta ji daɗi ba ba ta so ta fito fili ta sanar mun ne ya za ka ji idan ka kira wayan budurwanka ka ji shi a bizi eh to inda zan zan yi tunanin kamar yan uwanta ne suka kira ta ko tana waya ne da kawayenta ko yan uwa da abokan arziki tunda dai ba ni kaɗai take mu'amala da shi ba ok kana ganin hakan zai iya kasancewa kenan eh mana na yadda hakan zai iya kasancewa tunda yana kasancewa kullum ba za ka yi tunanin cewar ko tana wani abu bane ba daban bayan wannan ba zan yi ba shi ma ba yadda kenan in dai akwai yadda ba za ka yi wannan tunanin ba ita soyayya ba abin da tana ginuwa ne kawai akan yadda idan ka yadda da yarinya da kake so ta yadda da kai to duk wani shakku da zargi dole a aje shi a gefe wani irin yanayi za ka shiga idan ka kira wayan budurwa ka ji shi a bizi idan na yin soyayyar ai ba na yi ne shi sa akwai baka soyayya kwata kwata kawai ba na kula mata to amma wani irin bayani zaka yi wa 'yan kallon da za su fuskanci kuma suke so su ji me dalilin ka da baka yin soyayya ni kawai saboda wahala na dauke ta ita soyayyar kenan saboda ka a cuce ni kai kawai abin da kake gudu kenan saboda ban isa aure ba yanzu kin ga idan na je na shiga soyayya na fara yin ta aka cuce ni ko ta je na faɗa soyayya da ita ta yaudare ni kin ga ai zan shiga masifa da bala'i ni kuma abin da ba na so kenan idan ya kasance kira wayan budurwanka ka ji shi a busy wani irin yanayi zaka shiga kuma ya zaka ji a ranka gaskiya zan ji ba daɗi amma kuma zan yi considering da cewa maybe shi maybe she's on record ko kuma network ko kuma wani abu da ya sa layin ke busy